الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده سبحانه واشكره على نعمه على نعمه العظمى والائه التي تترى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العلي الاعلى واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والخليل المجتبى صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ائمه الهدى ومن سار على هديهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله حق تقاته فإن في تقواه عز وجل العصمة من الضلالة والسلامة من الغواية والأمن من المخاوف والنجاة من المهالك ومن حقق التقوى آتاه الله نورا وضياء يفرق به بين الضلالة والهدى والبصيرة والعمى كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم فاتقوا الله عباد الله واستقيموا على شرعه القويم والتزموا صراطه المستقيم الذي لا يضل سالكه لأنه طريق واضح لا لبس فيه ومستقيم لا التواء فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فصراط الله المستقيم هو كتابه الكريم وهدي, الرسول وهدي رسوله الأمين الذي صار عليه وربى عليه أصحابه ووجه أمته إلى السير عليه والعمل على وفقه في الاعتقاد والأمل دون غلو ولا جفاء ومن غير إفراد ولا تفريد وإنما وسط واعتدال كما قال عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا وتلك فضيلة عظمى امتازت بها شريعة الإسلام الحنفية السمحة وهو الحق والعدل الذي يجب أن يسلك وينهج كما قال سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تدغوا إنه بما تعملون بصير وإن من صدق الإيمان ودلائل التوفيق يا عباد الله أن يستقيم المرء على دين الله وشرعه أيام حياته وعلى كل حالاته في حال السراء والضراء وفي حال الشدة والرخاء وفيكون عابدا شاكرا لله في حال السراء وصابرا مهتسبا في حال الضراء ملتزما نهج رسول الهدى الذي سار عليه ووجه أمته إليه إذ ما من خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه ولم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى أكمل الله تعالى به الدين وأتم به النعمة على الخلق أجمعين حتى ترك أمته على المحجة البيضاء الواضحة للسالكين والبينة للناهجين لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين كما أنه قد أخبر بما يكون في الأمة بعده إلى يوم القيامة إلى قيام الساعة من تفرق واختلاف ونزاع وشقاق ينشا عنهم فتن عظمى ومهن كبرى يوقد نارها وجذوتها اعداء متربصون وكفره هاكدون او جهله قاصرون منحرفون عن منهج الحق والعدل فتتأجج نار الفتن في الأمة وتشتد ضراوتها ويستشري ضررها ويتفاقم خطرها وتلتبس عندئذ كثير من الحقائق وتختلط كثير من المفاهيم وتختل الموازين ويهلك بسببها خلق كثير ويحتار جراءها ذو العقول والبصائر عباد الله عباد الله وما تزال الفتن في الامه يا عباد الله تظهر أمر أصول الإسلام بين الحين والآخر حتى ابتليت حتى ابتليت أمة الإسلام بما يحدث الآن على الساحة العالمية من أحداث وتداعيات وما وما أبرزته من فتن تلاطمت أمواجها حتى تحير جراء ذلك ذو الرأي والنهى والنهى ولا عارفون بمجريات بمجريات الأحداث وأسر علي وأسر إليهم التنبؤ بما بما تؤول إليه الأهوال في مستقبل الأيام فإن الواجب عباد الله على أمة الإسلام في مثل هذه الأهوال أن تراجع دينها وتصحح مسيرتها وأن تحكم شرع الله على عباد الله في جميع الشؤون وعلى كل المستويات وأن تعود إلى ربها طاعة له وإنابة إليه وأن تكثر من الاستغفار والتوبة والتضرع إلى الله جل وعلا لأن ينصر دينها وأن يحفظ الإسلام وأهله من كيد الكائدين وشر الأعداء المتربصين فإن ذلك من أسباب تنزل الرحمات الإلهية والألطفات الربانية وارتفاع البلاء عن الأمة كما قال عز وجل لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون عباد الله وإن من الواجب على أصحاب القرار وذوي التأثير في الأمة أن يعملوا أن يعملوا على جميع كلمة على جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم والوقوف ضد قوى الشر والعدوان وذوي البغي والفساد وأن يسأوا وأن يسأوا جاهدين في إدفاء نار الفتنة وإزالة أسبابها والتخفيف من وضعتها قدر الطاقة والاستطاعة بما يحقق مصالح الأمة مصالح أمة الإسلام ويدروا عنها المفاسد ويجنبها المخاطر وأما سواد الناس عباد الله وآمتهم فإن من الأولى في حقهم أن يكفوا عن الخوض في الفتن وأن وأن يقبل كل فرد كل فرد منهم على ما يعنيه أمره ويهمه شأنه في خاصة نفسه من عبادات دينية وواجبات دنيوية وأن يحفظ لسانه وسائر جوارحه عن الدخول في شيء من أمر الفتنة إذ بهذا وجه رسول الهدى أمته مبينا أن الأمل بذلك أن الأمل بذلك دليل سعادة المرء وتوفيقه ومن أسباب نجاته وسلامته فقد روى أبو داود وغيره عن عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال أيم الله لقد سمعت رسول الله يقول إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر وأن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السائي قالوا فما تأمرنا قال كونوا أهلاس بيوتكم رواه أبو داود والحاكم وصححه ووفق هذه التوجيهات النبوية سارع ألام الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام البصيرين وأرشدوا الأمة إلى ذلك فعل, فعل عدد من خيار الصحابة كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيرهما من أفاضل الصحابة الذين اجتنبوا الفتن واعتزلوها في زمانهم وحمدت الأمة صنيعها وعد ذلك من أعظم مناكبهم كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن من أعظم توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر فاتقوا الله أمة الإسلام واحذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن وتوبوا إلى الله تعالى وتقربوا إليه بصالح الأعمال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه, تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وتضرؤوا أيها المؤمنون إلى ربكم جل وعلا أن يكشف عن أمة الإسلام البلاء والفتن وأن يرفع عنها المصائب والمهن فإنه سبحانه سميع مجيب وإنه تعالى نئم المولى ونئم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم <clears throat> الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah, wanda godiya daɗaɗa da kyawawa suka tabbata a gare shi, kamar yadda yake so mu kuma yarda da hakan, ina yabo da godiya ga Allah, wanda ya cika mu da ni'imominsa masu girma, da falalarsa masu bibiyan juna, ina shaidawa lallai, babu abin bautawa bisa cancanta, sai Allah shi kaɗai. yake ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa ne maɗaukaki ina shaidawa lallai annabi muhammadu bawansa ne ko manzansa ne zaɓaɓɓen manzo wanda yake badaɗai ga Allah wanda Allah ya zaɓa a cikin wannan al'umma tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da shugabanni na shirya da wanda duk suka bi bayan su da kyautatawa har zuwa tashin kiyama Allah ya saka mu cikinsu bayan haka ya ‘yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa ku sani lallai ita ta ƙawa ita ce kariya da katanga daga dukkan ɓata ita ce hanya ta kubuta daga wato ainihin dukkan wata wato ainihin karkata da fanɗarewa ita ce aminci daga dukkan abin tsoro ita ta kawa ita take ba da aminci da zaman lafiya daga duk abin da ba a so ita ce tsira daga dukkan abubuwan halaka ita ce wanda ya tabbatar da tsoron Allah to Allah zai ba shi haske hasken da zai tantance tsakanin ƙarya da gaskiya ya tantance tsakanin basira da makanta da wannan hasken na shirya na taƙawa zai zama ya gane gaskiya ya bi ta ya gane ƙarya ya nisance ta Allah maɗaukaki ya ce ya ku waɗanda suka yi imani in kuka ji tsoron Allah Allah zai sanya maku furƙanan wata maraba wani marabi wani wani ma'auni wanda za ku riƙa tantance tsakanin kafirci da musulunci tsakanin imani da fasikanci tsakanin musulunci da munafunci shine Allah ya ce yukaffir ankum sayyi'atikum sannan Allah ya kankare muku munanan ayyukanku kuma ya gafarta muku zunubanku wanda duk ya sami wannan ya sami falala mai girma daga Allah kun ga takawa ita ce take ba da wannan ni'ima ɗin ba za ka taɓa gane daidai daidai ne ba sai Allah ya baka tsoron Allah ba za ka taɓa gane wancan abu halaka ne ka nisance shi ba sai kana da taƙawa domin haka Allah ya ce in ya ja lakum furqana har wa yau ya ƴan uwa ku sani ku tsaya kyam akan shari'ar Allah akan hanyar Allah akan hanyar manzo ku lizimci wannan siratul mustaqim ɗin wannan hanyar da wanda duk ya bi ta baya ɓacewa wanda duk ya shige ta ya tsaya kanta hanya ce faratas babu duhu a kanta babu wani ƙaya a kanta hanya ce miƙaƙƙiya babu bauɗewa shi yasa Allah ya ce wa anna haza raɗi mustaqiman fattabi'un wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya ku bi ta wala tattabi'u subula kada ku bi ‘yan hanyoyi wanda ba hanyar Allah ba kenan fatafarraqa bikum an sabili sai wannan hanyoyin da kuka bi su raba ku da hanya ta inji Allah zalikum wasakum bihi wannan shine abinda muke muku wasiya da shi in ji Allah la'allakum tattaqun sai aka cika da kalmar taqawa tabbas za ku sami taqawa in kun bi hanya Allah mi kakkiya wacce ba ta direwa sai gidan ba inda take tsayawa sai gidan aljanna mecece hanya mi kakkiya malamai suka ce ita ce littafin Allah mai girma riko da Qur'ani karanta shi da aiki da shi sannan da bin shiryan nan ta manzo amintacce al'amin wanda ya zo da haske da shirya wanda duk ya bi hanyar manzo ya tsira wanda ya saba ma hanyarsa ya halaka wannan hanyar ta Allah ƙur'ani da sunna ita ce hanyar da annabi ya tafi a kanta ya reni sahabbansa a kanta ya wato fuskantar da wannan al'ummar su ma su bita su yi aiki da ita su yi aiki da dacewarta wajen aƙidarsu da aikinsu ba tare da shishigi ba da azarɓaɓi ba tare da sakaci ba ba tare da wuce gona da iri ba domin akwai wanda suke suna cewa suna kan hanyar manzo amma sun yi azarɓaɓi sun wuce ta ne sun bar hanyar wasu su ce suna kan hanyar manzo tuni sun yi sakaci ba kan hanyar suke ba to wannan hanyar ita ce wasu ɗin wa tidalun tsayawa tsakiya kyam ba zarɓaɓi ba sakaci wannan ita ce hanyar manzo shi yasa Allah ya zaɓi al'ummar ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasaɗa haka nan muka sanya ku al'umma ya tsakiya zaɓaɓɓiyar al'umma wacce ba ta zarɓaɓi kamar yayi da kiristoci suka yi suka yi suka ce isa ɗan Allah ne hakanan yahudu suka ce uzairu ɗan Allah ne hakanan suke sakaci ba ma sabin umarnin Allah ɗin la kanu la yatana hauna an munkarin fa'alu wannan ɗabi'ar yahudu kenan da masu koyi da su wannan al'ummar sai Allah ya zaɓe ta wannan babban falala ce mai girma babu ta Allah ya yi ka musulmi sannan ya aje kaɗan tsakiya ba ka azarɓaɓi ba kuma ka sakaci wannan shari'a ta musulunci ta keɓanta ta bambanta daga dukkan sauran shari'o'i da Allah ya saukar ana kiranta shari'a wacce take hanafiyatu samha wato shari'a da take mai sauƙin bi ba inda za ka ɗaga wani aiki na musulunci wani umarni na shari'a ka ce wannan ya yi tsauri ya yi wahala ba za a iya yi ba babu Allah baya kallafa marai sai abin da za ta iya ‘ya'yan uwa. duk wani abu mai sauƙi yana cikin addini duk wani abu mai wahala mai tauri mai tsanani yana wajen addini da kabar musulunci kabar hanyar manzo ka shiga cikin wahala da rudu kenan wannan ita ce gaskiya ita ce adalci wanda duk ya bi sawa'un shugaba ne a shugabancin shi sai ka ga yayi adalci sawa'un talaka ne mai kuɗi ne wane ne kowane ne in ya tsaya a kan wannan shari'ar ta Allah to za ka same shi adali wanda ya waje wajaba kowanenmu ɗaiɗaikunmu da gwamnatocinmu mu tsaya mu bi wannan manhajin mu bi wannan hanyar ta manzo wannan shari'ar da annabi ya zo da ita kamar yadda Allah ya umarci manzo ya ce fastaƙim kama umirta waman ba ma'aka ka tsaya kyam akan hanya kenan ta musulunci akan shari'ar da ka zo da ita akan wannan hanyar da aka nuna maka miƙaƙƙiya fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka da wanda suka tuba suka bi hanyarka da suna bauta ma gumaka da suna abin da ba daidai ba sahabbai suka zo suka tuba suka bi manzo to da ka har tashin kiyama su ma su tsaya kan wannan hanyar taka Allah ya ce wala ta ɗagau kada ku yadda ku shishigi ku yi azarɓaɓi. ku rika karya dokokin Allah innahu bima ta'maluna khabir ko basir duk abin da kuke aikata Allah yana gani tabar gazar da kuke sawa'un kuna shugabanni ne a'a kuna mabiya ne kuna masu kuɗi ne kuna marasa kowaye duk abin da kuke Allah yana gani saboda haka ku kaffa kaffa da ubangiji ya ’yan uwa gaskiyar imani da abin da ke nuna wannan mai imanin ya dace Shi ne a ga wannan bawan Allah yana tsekan addinin Allah yana tsekan shari'ar Allah duk lokacin rayuwarsa gabaki ɗaya a halin jin daɗinsa a halin tsanani a halin shidda a halin raha duk yadda ya tsinci kan shi sawa'un rayuwa ce ta ƙuruciya rayuwa ce ta tsuha, rayuwa ce ta ofis rayuwa ce ta kasuwa rayuwa ce ta duk yanayin da yake yana nan akan addini baya raurawa kamar yadda Allah kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari qul amantu billahi summa istaqim ka ce na imani da Allah kuma sannan ka tsaya kyam akan imani da Allah mu daina ɗaukar musulunci wani abu ne na yayi wani abu ne na sha'awa wani abu ne na yau ina sha'awa bari in yi gobe kuma in aje sha'awar a yayi ne bari yayi ake bari in yi yayin sunna ake bari in sunna sannan in watsar da yayi la musulunci so ake kai ta yin shi har zuwa mutuwa kamar da Allah ya ce wa abudu rabbaka hatta ya atiya kai ta bauta ma ubangijinka har yaƙini ya zo ma sufaye wasu daga cikin suka ce yaƙini har kaga ubangiji kai ta abin da za a baka hatta ya ce kalekin amma malamai na sunna tun daga kan sahabbai har zuwa yau suka ce ma'ana hatta ya ce kalekin ai hatta ya ce kalmau kai ta bauta ma Allah har mutuwa ta zo maka ba za ka zo yanzu kana matashi ku ne ‘yan gaba-gaba, ku ne ɗalibai masu san a kawo canji, a kawo gyara da an gama ɗalibta an shiga rayuwa, sai mutum ya dulmiye dulmiye eh, ka daina jin ɗuriya shi ka daina ganin hisahun gaba ka daina jin labarin shi gemun da ya bari ya share wandan ya saki a fara ɗagawa ana jin kuma yanzu duniya ta zauna wannan ina magana bauta ma Allah har ajali ya zo kenan ya ’yan uwa mu sani lallai ana bauta ma Allah a duk halin da aka tsinci kai hali na tsanani hali na jarrabawa hali na kunci hali na yanayi na ibtila'i iri-iri na rayuwa da ake fama da shi na bala'i na fitintunu daga wajen ɓangaren kafirai to ka tsaya kyam kar ka yadda imanin ka ya taɓu ya ɗan uwa saboda me babu wani alkhairi da Allah ya ma bawa sama da a sami wannan bawan yana tsaye akan musuluncinsa duk halin da ya tsinci kansa kada ya yadda wani sharri da zai kwararo ya zo ya tafi da shi wata guguwa da za ta kwararo ta haɗa da shi ta tafi ya tsaya kyam duk guguwar da za ta kaɗa ta mazaya ta yi ta tafi ta bashi yana kan musuluncin shi yana kan imaninsa yana kan aƙidarsa ba mai girgiza shi yana nan har jira yake ajali ya zo a karɓe shi ya yarda da Allah shine Allah manzo shine manzo ya yarda da mala'iku ya yarda da ranar lahira da dukkan rukunan na imani suna nan zanzan tare da shi aikinsa irin na sahabbai wannan shi muke fata Allah ya karɓe mu ya ‘yan uwa mu sani manzo sallallahu alaihi wasallam haka ya reni sahabbansa haka ya bar su bai bar duniyan nan ba sai da ya gama mana bayanin duk abin da zai amfane mu ya mana bayanin duk abin da zai zama shari a gare mu bai koma ga Allah ba sai da ya gama cika dukkan nema da Allah ya sauka mana ta hannunsa sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan al'ummar tasa kan hanya faratas kan wani gwadabe miƙaƙe ɗoɗar har gidan aljanna wanda duk ya bi shi ya tsira wanda kuma ya bar shi ya halaka saboda haka ya rage zaɓi gare mu ko ka bi hanyar manzo fara ce ta babu duhu babu ƙaya ko ka ƙi wannan kuma ya rage mai wato ainihin gare ka saboda haka ya ‘yan uwa wannan al'umman annabi banda bayanin da ya mana na dukkan komai sai da ya mana ma bayanin in ya ba duniya kai karshen ma zamanin ƙarshen duniyan fitintunin da za su zo kafin tashin ƙiyama annabi duk sai da ya bayani abin da ake su wato ashratu sa'a al-kubra wa sughra annabi duk sai da ya bayanin su abubuwan da za su ta faruwa na sassabawa tsakanin musulmi tsakanin gaskiya da ƙarya a dinga rikici abin da bai kamata a rikici ba a dinga jayayya da juna a ƙi tsayawa akan gaskiya ɗin a ƙi sanya ƙur'ani ya zama mai hukunci a ƙi sanya sunna a bisan zuciya annabi duk sai da ya bayanin wannan fitintunin da bala'i iri-iri da zai zo da wuta da kafirai za su riƙa rurawa da kunnawa na fitintunu makiyan Allah da munafukai wanda suke cikin musulmi din wanda suke masu hikidu da ƙulli da hasada ga musulunci da musulmi duk annabi sai da ya yi bayanin za su yi ta ƙarƙashin wannan musulunci ɗin yau muna ganin abin da ke faruwa na abubuwa na bauɗe mu hanyar gaskiya hanyar adalci da irin rura wuta ta fitina da ake cikin wannan al'umma ɗin ba Najeriya kaɗai ba kusan duniyar gabaki ɗaya yadda za ka ga ake baza tartsatsi na wutar fitina da bala'i yau a ga an share musulmi an danna musulunci wa'azin ma a yi ƙoƙari a ga an hana su ta wasu hanyoyi na dabaru ba tare da sun fahimta ba a riƙa kawo abubuwa wanda za su zama bala'i a gare su domin ba bala'in da ya wuce yara su ta zama gida ba karatu a kwashe sama da kwana talatin da wani abu sannan a zo a ce za a ƙara wani arba'in da wani abu kusan wata uku da rabi yara suna zaune ba karatu ba na addinin ba ba na bokon ba wannan duka suna cikin fitintunu wanda ake kunnawa domin a rushe musulunci da musulmi to daɗin al'amarin shi musulmi yana da hanyoyi daban-daban wanda zai auna duk abin da ya zo mashi ya ƙoƙari ya ga menene mafita Ya'yan uwa su maƙiyan musulunci ba za su gushe ba suna ta rura wutar fitina a cikin al'ummar musulmi a dukkan tsawon zamani tun zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam mun san munafukai yadda suka yi ta ma'annabi yahudawa yadda suke ta ƙoƙari ya za su halaka shi ya za su rugurguza addininsa amma Allah ya ƙi Allah ya ƙi bai yadda ba sai ya cika haskensa to haka har yanzu al'amarin yake duk abin da muke ganin nan ba yau aka fara shi ba kuma ba zai zai ƙare ba wannan sunna ce ta ubangiji makiya Allah makiya manzo maƙiya wannan al'ummar za su yi ta bin hanyoyi daban-daban da dabaru iri-iri yadda za su ga sun rushe musulunci sai dai wallahi musulunci ba zai rusu ba wanda suke suna nan tsaye duk abin da yake faruwa na labarai marasa daɗin ji da abubuwan da suke faruwa to akwai matakin da ya kamata mu ɗauka mataki na farko wajibi ga dukkan al'ummar musulmi a duk halin da suka tsinci kansu su koma zuwa ga addinin Allah su riƙe shi kam su bi kyakkyawar hanyar nan da annabi ya zo mana da ita su tsaya su yi hukunci da abin da Allah ya sauka masu a dukkan halin da suka tsinci kansu na rayuwa a dukkan mas'uliyar da ta faɗo masu kada su yadda su rabu da ubangijinsu ko yaushe ya zama alaƙar mu tana da kyau tsakaninmu da ubangiji wajen yi masa ɗa'a wajen komawa zuwa gare shi wajen dogaro da shi wajen nema wurin shi wajen neman kariya wurinsa wajen neman tanyo daga gare shi mu yawaita yawan istighfari mu yawaita tuba mu yawaita kankan da kai zuwa ga Allah maɗaukaki sai ya taimake mu ya taimaki addinin mu wannan makiyan namu ya yi mana maganin su ba tare da ma mun sani ba wannan za mu yi ta hanyar neman gafara na zunuban mu da muke mu daina laifukan mu koma ga Allah wannan Allah sai ya kare mu daga kaidin masu kaidi daga sharrin makiya wanda suna nan dare da rana suna kulla sharrin su wannan ta sababin wannan sai Allah ya sauka mana da rahamarsa Allah ya ji tausayin mu Allah ya mana rangwame wannan bala'in da dai ake kunna mana ake rura mana sai ka ga Allah ya share mana shi shi yasa Allah ya ce laula tastaghfiruna Allah ba dan kuna neman Allah gafara ba to da halin ma da za ku shiga da ba ku sani ba kenan saboda haka ku nemi Allah gafara la'allakum turhamun sai Allah ya ji kanku neman gafara ‘yan uwa wajibi ne idan annabi na neman gafara wanda bai saba ma Allah ba so saba'in ko so ɗari to ina da ni gani ga kai ko ke ko mu wajibi mu koma ga Allah a wannan gaba ɗayan mu kina mu tuba mu daina laifuffuka mu bi hanyar Allah mu yi ta istighfari daga abin da muka yi abu na biyu shine wajibi ga dukkan wanda Allah ya danka nauyi na al'umma a kansu masu faɗa a ji masu hukunci masu wato tasiri cikin al'umma wajibi su sani to lallai su tsaya su kokarin ƙoƙarin haɗa kan al'umman musulmi akan daidai akan ƙur'ani akan sunna bisa fahimtar magabata su tsaya su daidaita su yadda za su iya fuskantar duk sharrin da ya kunno masu kai daga hannun makiya na cikin gida ko na waje har wa yau su sani ma'abuta ainihin fasadi da suke fasadi a ban ƙasa nauyi na ga kansu shugabanni kenan su san yadda za su daƙila wannan fasadin fasadin nan daga cikin gida ki ko daga waje su ƙoƙari iya iya wasu su kashe wannan wuta ta fitina da ake kuno ma musulmi su gusar da ita hanyar da duk za su bi su kau da ita su kare musulunci da musulmi wajibi ne ga shugabanninmu shi ake kira karanta abin da ake kira da shari'a duk abin da za a yi a auna shi a ga alheri zai haifa ko shari idan zai haifar da shari to a kyale shi idan zai haifar da sharrin da ya fi na da gara a bashi amma a kawo shi ya zo ya zama bala'i ga musulmi da musulunci to lallai shugabanni su tattauna wannan abin kafin su zartar da shi shine ake kira maslaha dar'ul mafsada muqaddamun ala maslaha yana nan ka'ida ce fiqhiyya a wurin malaman fiqihu har wa yau tun kuɗaɗe abin ne yake ɓanna wajibi ne muddin wannan ɓanna za a iya tunkuɗe ta ko da kuwa wato ainihin ga wani alkhairi ana ganin wajen jawo alkhairin zai haifar da ɓanna da tafi alkhairin to sai a kyale wannan alkhairin wannan ƙa'ida ce abu na uku shine mu game gari mu talakawa kinan da sauran al'umma wajibi ne mu ma a mu mu kame daga duk kutsawa cikin abin da yake fitina ce kalmar fitina tana da faɗi uwa fitina a cikin addini fitina a cikin dukiya fitina a cikin ‘ya'ya fitina a cikin rayuwa fitina duk waɗannan abubuwa fitina a cikin shugabanci fitinar da duk za ta jawo mana mu sami rauni da addinin mu da musuluncinmu to mu talakawa mu nisanci kanmu mu ainihin fuskanci ɗaiɗaikunmu da yi ma junanmu nasiha mai da hankali kan abin da ya shafe mu zai amfane mu duniya da lahira duk abin da bai zai amfane mu ba to mu nisanci wannan abin sawa'un abin da ya shafi ɓangaren ibada ne ko ɓangaren mu'amala ko ɓangaren zamantakewa duk abin da zai zama alkhairi gare mu na addinin mu ko rayuwar mu to mu mai da hankali kai mu duƙufa wajen abin da zai amfane mu ba abin da zai zama shari a gare mu ba ashe kaga yin haka ne akwai bukatar mu kame harshen mu mu kame gaban mu daga harshen mu rika faɗin abin da bai dace ba wanda wannan kalmar za ta iya jawo bala'i a ban ƙasa haka nan gaban mu zinace zinace luwaɗi su abubuwa na fitintunu duk mu nisance su ya yan uwa wannan shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya fuskantar da al'ummarsa ya reni sahabbai a kai shi yasa karninsa zamaninsa ya fi kowane zamani alkhairi abu dawud Allah ya ƙara masa yarda ya fitar mana da hadisin miqdad bin al-aswad wake cewa manzo sallallahu alaihi ya rantse ce ai na rantse da Allah laqad sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ji manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata gare shi na cewa inna sa'ida liman junnibal fitan mai samun arziki shine wanda ya nisanci fitina mai samun arziki wanda ya nisanci fitina sai da annabi ya faɗi wannan su uku sannan ya sake cewa waliman ibtuliya fasabara mai samun arziki wanda aka jarabce shi kuma ya haƙura da jaraba da ya tsinci kan shi yau an jarabce mu da shugabanni yadda suke shugabanci muna ganin yadda ake yin shi za ku ga yadda ake yin shugabanci a yau da yadda irin kama kare da ake yi to wanda ya haƙura da halin da ake ciki ya mai da Allah kame da Allah ke cewa ainihin ya yi na amanu biru wa sabiru wa rabidu wa taƙulla la'allakum tuflihun ya ku da suka imani ku yi haƙuri ku jure kowa ya tsaya a madakata ta addininsa ku ji tsoron Allah to wannan ƙa'ida ce yanzu hali ne na ka haƙura ya ka iya abin da ake ba haka kake so ba amma sai ka yi haƙuri wanda diye wannan annabi ya ce shine mai arziki fitincinu ka nisance su sannan kuma in an jarabce ka da abin da baka so to ka yi haƙuri abu musa ash'ari shi ma ya rawaito mana hadisi yake cewa manzo sallallahu ya ce inna baina aidikum fitanan gaba gare ku can akwai wasu fitintunu kaga annabi yana gaya masu habai babu su wannan fitintuna a zamanin su kenan ka kiɗa illailil muslim kamar yankin dare mai duhu haka za su rika zuwa kamar tsinkewar sarka daga waccan fitina sai waccan ana waccan sai ga waccan annabi yake cewa mutum zai wayi gari yana mumini amma kafin dare ya zama kafiri sannan ya kai dare yana mumini kafin gari ya waye ya zama kafiri la ilaha illallah yau halin da ake ciki kinan kalma kaɗai a zo a ce maka akwai wani ciwon da bai da magani ka yadda ka rushe maganan manzo sallam annabi ya ce ba wata cuta face tana da magani kai kuma sai aka ce ba ta da magani kai ma kai da ba ta da magani abubuwa suna nan da yawa maganganun da ake ta yi a yau in ka kudirce su ka yadda da su sai su raba ka da musulunci baka sani ba abubuwa nawa kafafen yada labarai irin su BBC su Faransa su waye na Yahudawa ne ba na musulmi ba ne 24 hours man da shari ba abin da suke haskawa ko na gani da ido ko na ji da kunne ba za ka ga sun hasko alheri ba ba za ka ga sun kunna alheri ba can ana rikici can ana kashewa can ana bindigewa amma ba za su ce ma can ana aikin alheri can musulunci ya ci gaba can mutanen sun shiru can ba za ka ga wannan ba kai kuma kana nan ba ka da wata kafa da ka yadda da ita sama da faɗin Allah da an ce a BBC aka faɗi ya yi imani fiye da a ce Allah ne ya ce ko manzo ne ya ce kaga wannan abubuwan kai mai hattara in ba kai sa'a ba sai ka ga ka waye gari kana mumini kafin dare kuma ka zama yadda Allah ya tsare mu ya ‘yan uwa maganganun sauran sauran suna da yawa zan ƙyale su sai wani lokaci ma karanta su abinda nake so in cika mana da shi ya ‘yan uwa ‘ya'yan da Allah ya ba mu ni'ima ce a gare mu amana ce a gare mu in muka tsinci kanmu wani yanayi da ya fi ƙarfinmu ba yadda muka iya sai mu sami alternative idan an ce yaranmu za su sake zama a gida wajen wata da wani abu wajen wata ɗaya da rabi to ya kamata mu sani mu musulmi dama can muna da hanyoyi na karatu muna da hanyoyi na tarbiyya ba ilimin boko ne kaɗai tarbiyya ba mu a wurinmu muna da makarantun islamiyya muna da na allo muna da na ƙur'ani sai mu kai 'ya'yanmu mu rage masu wannan zaman gida ɗin in ba haka wallahi yaranmu za su lalace da haɗuwa da wasu yaran da gajiya da zaman gida da gajiya da kubari sai mu sami makarantu wannan makarantun ba ruwansu da wannan dokar cewa he kwana nan da wata sai oktoba sha uku ga wata sannan za a koma makaranta an yi wani wata ɗaya da rabi a sake wata ɗaya wannan tashin hankali ne yan uwa yaran suna zuwa makaranta ma ya muka ƙare ya ka ƙare da tarbiyyar su to da haka sai ka kai ɗanka ya karanta ƙur'ani shi ma karatun ƙur'anin maganin ebola ne karanta sunna maganin ebola ce duk wannan mu abin da muke karanta na azkar da sauran abubuwa su ne kariya a gare mu kuma Allah zai tsare mu daga wannan cuta ba za ta zo mana nan ba insha Allah can za ta kare ta can din ma muna addu'a Allah ya kare saboda haka ya uwa ba mu yadda mu bai ‘ya'yanmu babu ilimi ba, tun kafin boko ya zo mana muke da makarantu, muke da tarbiyya, muke da kotu, muke da kaza, muke da kaza, so da haka kar mu yadda a raba mu da addininmu. Waccan doka in kana da makarantar boko sai a bi doka, amma makarantar islamiyya, makarantar ƙur'ani wannan ta Allah ce ba ta da hutu kullum ake karanta al alƙur'ani, so da haka mu kai ‘ya'yanmu shi yasa wajibi makarantunmu mu haɗa masu wannan ɓangare biyu talle biyu tallan duniya da tallan lahira shine za mu tsira duniyar mu ce kyau lahira mu kyau amma in ka ce boko zalla to ga yadda bokon nan yake Allah ya sa mu dace Allah ya mana jagora Allah ya taimaki musulunci da musulmi Allah ya tsare mu daga dukkan waɗannan fitincinu wanda suke dare da rana suke fuskanto mana wanda suke kunno fitincinin na gida da na waje Allah ka san su masu shirya ne Allah ka shirye da su in ba masu shiriwa ba ne Allah ka yi mana maganin su Allah ka mana maganin su Allah ka mana maganin su Allah ka taimaki musulunci da musulmi Allah ka karya kafirci da kafirai Allah ka taimaki masu taimakon wannan addini Allah ka ɗaukaka su Allah ka kara addininka ka kara masu wannan addini Allah ka yi masu Allah ka yi masu tanyo Allah ka tara mu a gidan aljanna اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين ya رب alamin اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة الإيمان وحببه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا جميعا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا لسانا ذاكرا وهلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله أكبر الله أكبر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 لك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده بلا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم